صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahi rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa na murya Juma Musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran ya fara watsa a shirinsa na safiyar yau Lahadi. Kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumudumin su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma duniyar mu a yau shirin mu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro. amma a hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. To da farko ga kanunsu daga tarayyar Najeriya sojojin Najeriya sun ce rahotanni dangane da juyin mulki wa shugaba Tinubu ba gaskiya ba ne. a birnin doha na ƙasar qatar kuma pakistan da afghanistan sun amince da tsagita bude wuta a tsakaninsu sannan za ku ji cewa hamdu kasar isra'ila ta ce mashigar rafa za ta ci gaba da kasancewa a rufe har sai abin da hali ya yi yanzu kuma ga cikakkun labaran wani babban jami'in kungiyar hamas a gaza ya ba da sanarwar cewa kungiyarsa ta gabatar da sunayen mutane fiye da arba'in wanda 'yan ƙasa ne kuma ƙwararru don sanya su a mukamman harkokin gudanarwa a zirin gaza tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto muhammad nazal wani babban jami'i na kungiyar yana faɗa wa tashar talabijin ta al na ƙasar qatar haka a wata hirar da ta haɗa su a jiya asabar nazal ya ƙara da cewa wa'annan masana kuma ƙwararru a harkokin gudanarwa za su taimaka wajen ganin an gabatarwa mutanen gaza wato ayyuka wa'anda za su fidda su daga irin mummunan halin da suke rayuwa a ciki a ɓangarori daban-daban na rayuwa kimanin wata guda da ya gabata ne dai kungiyar ta ba da sanarwar cewa za ta miƙa harkokin gudanarwa na zirin gaza ga wasu falasɗinawa ƙwararru wanda za su gudanar da harkokin gaza bisa shawar da shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayar dangane da tsage ta buɗe wuta a gazar majiyar headquarter sojojin najeriya ta musanta labaran da suke yaduwa kan cewa an fasa gudanar da faretin cika shekaru 65 da samun 'yancin kan ƙasar ne a ranar 1 ga watan oktoba saboda yunkuri wato na juyin mulki wa shugaba bola ahmad tinubu jaridar daily trust ta najeriya ta nakalto majiyar sojojin ƙasar na musanta aukuwar hakan kuma ta ce labarin jita-jita ne wanda bai da wato ƙanshin gaskiya a cikinsa babu wani ƙoƙarin juyin mulki a ƙasar inji majiyar sojojin sun ce an fasa gudanar da faretin cika shekaru 65 da samun 'yancin kan ƙasar ne saboda ba shugaban ƙasa bola ahmad tinubu damar halartar wasu tarurruka masu muhimmanci a ƙasashen waje kuma fasawar bai da dangantaka ko kaɗan da juyin mulki daily trust ta nakalto darakta mai kula da al'amuran yada labaran tsaron ƙasa brigadier janar tukur gusau yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma wato ya kuma yi kira ga 'yan ƙasa su yi watsi da labaran su kuma ci gaba da harkokinsu ya ce wato maso wato makiya najeriya ne suke yada wa'annan labarai ma'aikatar harkokin wajen ƙasar qatar ta ba da sanarwar cewa ƙasashen pakistan da afghanistan sun amince da tsage ta buɗewa juna wuta nan take a tattaunawan da ke gudana a doha babban birnin ƙasar qatar ma'aikatar ta tabbatar da cewa ɓangarorin biyu sun amince da tsage ta buɗewa juna wuta a wani zagayen shawarwari da ƙasashen qatar da kuma turkiya suke jagoranta a ranar jiya asabar ma'aikatar ta ƙara da cewa ƙasashen biyu sun kuma amince da su ci gaba da tattaunawa a cikin kwanaki masu zuwa don tabbatar da ɗorewar tsagaita buɗe wutan ministan tsaron ƙasar pakistan Khawaja Muhammad Asif ya ce ɓangarorin biyu za su sake ganawa a ranar 25 ga watan Oktoba a birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya domin tattauna batutuwan da suka shafi ci gaba da aka samu game da hakan. a baya bayan nan dai bangarorin biyu sun sanar da cewa za su gudanar da tattaunawan zaman lafiya a doha a ƙoƙarin da suke yi na kawo ƙarshen rikicin da ya ɓarke a kan iyakar afghanistan da pakistan a cikin 'yan kwanakin da suka gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na murya jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ofishin firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya sanar a ranar asabar wato jiya kan cewa mashigar rafa a zirin gaza za ta kasance a rufe har sai abin da hali ya yi nan gaba ofishin netanyahu ya kara da cewa bude mashigar ya dogara ne bisa ga yadda kungiyar hamas ta aiwatar da tsarin yarjejeniyar da aka cimma wajen miƙa gawakin yahudawan haramci ƙasar isra'ila da ke hannunta wannan bayanin ya zo ne jim kaɗan bayan da ofishin jakadancin falastino a masar ya sanar da cewa za a sake buɗe mashigar ruwa wato mashigar rafa da ke kudancin zirin gaza a ranar litinin mai zuwa wato gobe a nata ɓangaren ƙungiyar hamas ta bayyana cewa wato ta bayyana a cikin wata sanarwa da ke cewa matakin da Netanyahu ya ɗauka yana a matsayin keta sharuɗa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da kuma karya alkawarin da ya ɗauka wa wato masu shiga tsakani da masu bayar da lamuni ga yarjejeniyar da aka cimma da shi ƙungiyar ta yi bayanin cewa dole ne a ci gaba da wato ci gaba da rufe mashigar tarafa da kuma hana fitar da wanda suka jikata da marasa lafiya da hana shigar da kayakin aiki na musamman da ake bukata domin neman wa'anda suka ɓace a ƙarƙashin burbushin gine-gine hakan zai haifar da jinkirin dawo da gawakin yahudawan ƙungiyar ta yi kira ga masu shiga tsakani da masu bayar da lamuni ga yarjejeniyar da su ɗauki matakan gaggawa don wato takura hamjikusar isra'ila ta buɗe mashigar ta rafa cikin gaggawa tare da tilasta mata yin haka da dukkanin sharuɗan da ke cikin yarjejeniyar wata kotu a amurka ta yanke hukuncin hana kamfanin samar da kayakin leƙen asiri na hamci kusa isra'ila wato nso kakkafa na'urorin leƙen asiri a kamfanin sadarwa ta whatsapp saboda ayyukan leƙen asiri kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya naƙalto mai shari'a phyllis hamilton na cewa kamfanin nso ya kakafa na'urorinta na leƙen asiri wato pegasus kan wayoyin mutane kimanin 1,400 da na'urorin wato wanda na'urorin yake kunna wato kamera na ɗaukar hotuna na mutane da sauti ko kuma ya shiga ya ɗauko saƙonni ko kuma bayanai a cikin wayoyin mutane wanda ba daidai ba ne hamilton ba ta amince da wato tarar dala amurka miliyan 168 wanda kamfanin meta ta bukata ba na'urar leƙen asiri wato na pegasus dai ana tsara shi ne a ana wato samar da shi ne a hamji ƙasar isra'ila kuma kamar wato yadda take ɗaukar bayanai hamji ƙasar isra'ila tana sayarwa gwamnatoci ne don su yi aikin leƙen asiri ga wasu mutane wa'anda hukumomi suke buƙatar bayanai dangane da su to masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin ban labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sannan akwai duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro. Da wannan ko masu sauraro muke cewa yi ne lafiya. Sharhin ban labaran zai dubi ne dangane da abubuwan da yarjejeniyar NPT ta hana yaduwar makaman nukiliya ta kunsa da kuma irin sharaɗan da suke kunshe a cikin wannan yarjejeniya akan kasashe waɗanda suka rattaba hannu a kanta kamar yadda kuma wannan yarjejeniya take da tasiri matuka wajen sanya ido ga ƙasashe masu mallakar makaman nukiliya da suke a cikin yarjejeniyar akwai ƙasashe da dama waɗanda suke mallakar makaman nukiliya wanda kuma su rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ba kamar yadda kuma akwai wata ƙasa guda ɗaya wato amurka wadda ta tara dubun dubatar kawunan makaman nukiliya a asirce kuma bata sanya hannu akan yarjejeniyar npt ba wata ita ce yarjejeniya ta hana yaduwar makaman nukiliya a duniya kuma amurka ita ce ƙasa wadda a halin yanzu take fayyace wane ne yake da haƙƙin mallakar makamin nukiliya wane ne kuma ba shi da irin wannan haƙƙi madhai banuno wani tsohon ma'aikaci ne a cibiyar binciken nukiliya ta daimuna ta haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda ya dauki hotuna har sau biyu a boye a wuraren da ake gudanar da ayyukan nukiliya na isra'ila bayan share shekaru tara yana aiki a tsakiyar cibiyar nukiliyan ta isra'ila hotunan dai sun nuna cewa isra'ila ba wai kawai tana da kayan aikin kera bama-bamai ba ne a'a har ma tana da wasu ɗakuna na musamman da ake gudanar da wasu gwaje-gwaje na bama-bamai da take kerawa a shekara ta 1986 jaridar kasar burtaniya ta the sunday times ta buga wata kasida wadda ta fallasa wani tsohon sirri wanda ke cewa akwai yiwuwar isra'ilan tana da makamai wanda yawansu ya kai kawunan nukiliya guda 200 kuma abin ban mamaki shine cewa ita ba mamba bace a yarjejeniyar npt wadda take hana yaduwar makaman nukiliya a duniya shin ce ita wannan yarjejeniya ta npt yarjejeniya ce wadda take kallon dukkanin kasashen duniya daya suke a haƙƙin yin amfani da fasahar nukiliya domin ayyuka na farar hula da kuma zaman lafiya sannan kuma ta lamince musayar ilimin kimiyya a tsakanin su ba tare da nuna wani bambanci ba amma aikace ce lamarin yake za mu iya kallon iran wadda ɗaya ce daga cikin ƙasashe mambobi a wannan yarjejeniya kuma tana fuskantar matsin lamba na bincike dangane da ayyukan da take gudanarwa na makamashin nukiliya da kuma tace sanadarin uranium wanda take amfani da shi domin gudanar da ayyuka na farar hula da kuma samar da makamashi game da ayyuka da suka shafi kewan lafiya da kuma samar da magunguna duk da haka isra'ila wadda ba ta cikin wannan yarjejeniya ba wai kawai ba a sanya mata takunkumi ko sanya ido akan shirin nata bane ne har ma tana amfana daga taimakon soji da kuma kimiyya daga amurka dangane da shirin nata don haka a fili yake cewa ana nuna son kai matuka a cikin wannan lamari tabbas wannan ba shi ne kawai tuka da warwara a cikin wannan yarjejeniya ta npt ba amurka ta rattaba hannu akan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta nukiliya tare da ƙasar indiya ƙasar da ita ma ba mamba ba ce a cikin yarjejeniyar ta npt har ma tana ba ta mai wanda ake amfani da shi a tashoshin nukiliya har ma da bayar da dama a gare ta wajen gudanar da wasu aikace-aikace masu matukar haɗari ta fuskacin nukiliya duk da haka amurka a hannu guda tana matsin lamba mai tsanani har ma da barazanar kai hari akan iran ko kuma kore ta arewa da sunan hana yaduwar makaman nukiliya tun daga john f kennedy babu wani shugaban kasar amurka wanda ya kalubalance shirin isra'ila na nukiliya hatta gwajin makamin nukiliya da isra'ila ta yi a shekara ta 1979 wanda ya kamata a sanya mata takunkumi a karkashin dokar glenn amma an kau da kai daga wannan batu baki daya. har ma an ce akwai wani umarni na sirri a washington wanda ya haramta wa duk wani jami'in amurka tabbatar da cewa isra'ila tana mallakar makamin nukiliya a hukumance tambayar mu mai sauki ce a nan idan doka ana aiwatar da ita ne kawai akan masu 'yanci na siyasa shin za a kira wannan tsari na duniya baki ɗaya kuwa ko kuwa tsari ne dai na 'yan kulob da karfa-karfa isra'ila a matsayin ɗaya daga cikin ɓangarori ko kuma gwamnatoci waɗanda suke da mummunan tarihi a duniya kuma suka aikata laifuka waɗanda ta cancanci a gurfanar da ita a gaban kotun manyan laifuka ta duniya a yau tana mallakar ɗorin bama-bamai masu haɗari kuma kowa ya yi gumda bakinsa don haka lokaci ya yi wanda za a iya cewa abin da npt da kuma iaea e da sauran bangarori suke yi a halin yanzu ba don aminci da tsaro na al'ummomin duniya ba ne sai dai don aminci da tsaro na manyan 'yan jari hujja tabbas abin da yake faruwa a kan kasar iran babban dalili ne wanda zai tabbatar da hakan domin kuwa babu wata ƙasa a duniya a cewar dukkanin masana akan harkokin nukiliya har ma da wasu daga cikin jami'an hukumar nukiliya ta duniya din iaea e wadda ake mata bincike na kokok kamar kasar iran wanda kuma har yanzu ba a iya tabbatar da wata hujja komi karancinta ba da take nuna da cewa iran din tana amfani da shirin nata na nukiliya domin samar da makaman kare dangi wanda kasashen amurka da wasu kasashen turai da kuma isra'ila suke da'awar cewa iran din tana amfani da shirin nata ne domin samar da makaman nukiliya waɗanda za su zama barazana ga al'ummomin yankin gabas ta tsakiya musamman ita kanta isra'ila wadda ita ce babbar yakkoran amurka a yankin gabas ta tsakiya da kuma take aiwatar da manufofin amurka da manufofin kasashen turawa a yankin wanda kuma su kuma suke aiwatar da dukkanin abin da za su iya yi ta fuska siyasa da tsaro da tattalin arziki domin ba ta kariya da kuma tabbatar da cewa sun kare ta daga dukkanin ayyuka na barna da take yi da kuma kisan kiyashi akan al'ummomi na yankin kama daga falastino da kuma sauran kasashe da suke makwabtaka da falastinin da isra'ila ta mamaye ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yau Lahadi, goma sha tara ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da biyu da suka gabata a rana irin ta yau goma sha tara ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da uku tsohon shugaban ƙasar Bosnia kuma shahararren marubuci kuma ɗan siyasa Ali Izzat Begovic ya rasu. Al'izar Begovic da an haife shi ne a shekara ta 1925 kamar da ya kasance musulmi haka kuma mahaifansa sun kasance musulmi ne. Ya kasance mai tsananin ƙiyayya da tsarin gurguzo na haɗaɗɗen daular Yugoslavia wadda take tafiyar da ƙasar a lokacin sannan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ta gagarumin rawa wajen ƙalubalantar wannan tsari a cikin Yugoslavia. sannan an kame shi da tsare shi a gidan kaso a lokuta daban-daban daga bisani ya kafa jam'iyyar siyasa wadda ta taka gagarumin rawa wajen samun 'yancin kai na kasar bosnia tare da ballewa daga yugoslavia a shekara ta 1991 bayan ballewar bosnia an zaɓe shi a matsayin shugaban kasar ta bosnia hakanan kuma ya yi gwagwarmaya matuƙa wajen kare musulmin kasar ta bosnia a lokacin da sabiyawa suka kawo musu hari a lokacin yana shugaban kasar amma a shekara ta 2000 ali izzat begovic ya sauka daga kan shugabancin kasar bosnia don ƙashin kansa duk da cewa al'ummar kasar Bosniya ba su yadda da hakan ba saboda farin jinin da yake da shi da kuma karbuwa a wajen al'ummar kasar amma duk da haka dai ya sauka daga kan mulkin kasar sannan kuma bayar da dama ga wasu su gwada irin tasu basirar ta shugabanci bayan saukarsa daga shugabancin kasar Bosniya ya ci gaba da aikinsa na rubuce-rubuce a bangaren littafai na adabi da kuma tarihi ya rasu a ranar irin ta yau a shekara ta 2003 masu saurare ko kun san cewa shekaru 206 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga watan oktoban shekara ta 1819 kasar colombia ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan spain tun a cikin shekara ta 1538 ne dai spain ta mame kasar colombia amma lokaci zuwa lokaci kasashen faransa da birtaniya suna ta kawo ma kasar hari domin yunkurin mamaye ta da kuma yi mata mulkin mallaka amma ba su samu nasara akan turawan spain ba a cikin shekara ta 1781 ne dai aka fara bore a colombia akan turawan spain amma turawan sun yi amfani da karfi wajen murkushe goran al'ummar kasar colombia amma a farkon karni na goma sha tara simon bolivar fitaccen ɗan gwagwarmayar yankin latin amurka ya taimaka ma masu gwagwarmaya a kasar colombia wajen fatattakar turawan mulkin mallaka na spain inda a ranar goma sha tara ga watan oktoba na shekara ta 1819 kasar ta samu cikakken 'yancin kanta colombia tana makwabtaka da kasashen venezuela peru da kuma ecuador masu wurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga watan oktoban shekara ta 1983 aka kashe morris bishop shugaban gurguzo na grenada an haife shi a shekara ta 1946 bayan kammala karatunsa ya mayar da hankali akan harkokin siyasa domin ya kafa kungiyar gurguzo a grenada a cikin shekara ta 1976 bishop ya kafa kungiyar socialist ta grenada inda ya kira kungiyar da sunan jawar party kuma ya assasa wata jarida a matsayin jaridar kungiyar wadda take bayyana manufofinsa bayan wani lokaci gwamnati ta rusa wannan jam'iyya sannan kuma aka hana shi buga jaridar tasa a ranar 13 ga watan maris ɗin shekara ta 1979 morris bishop ya hamɓarar da gwamnatin granada a wani juyin mulki wanda ya jagoranta ba tare da an zubar da jini ba kuma ya karbi mulki ta hanyar ayyana jamhuriyar gurguzu ta granada ya rusa majalisar dokoki tare da kwalla abokantaka da cuba da nicaragua da sauran gwamnatoci na gurguzu na yankin latin amurka manufofin gurguzu na bishop sun ci karo da manufofin amurka a kasar granada don haka amurka ta shiga kafar wando ɗaya da shi kuma yi masa kulle-kulle da nufin gurgunta sa ko kuma hambarar da shi baki daya bugu da kari akan haka bishop yana fuskantar matsin lamba daga bangaren masu saucin ra'ayi na jam'iyyarsa mai ra'ayin rikau wannan ya haifar da juyin mulki wanda 'yan tawaye daga cikin sojoji suka jagoranta a granada kuma bayan 'yan kwanaki da fara rikici an kashe morris a ranar 19 ga watan oktoba na shekara ta 1983 yana da shekaru 37 a duniya wannan jin mulki ya zama sallar shigar amurka a kasar da sunan shiga tsakani a ranar 25 ga watan oktoba na shekara ta 1983 tsibirin grenada yana cikin tekun caribbean a amurka ta tsakiya wanda ke da faɗin kilomita murabba'i 344 I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 iyakokin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Kenneth da ni Sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Musulunci ta Iran ta fitar da sanarwa inda ta yi Allah wadai da zarge-zarge marasa tushe da kuma da'awar rashin gaskiya da rashin kunya da shugaban Amurka Donald Trump ya yi kan Iran wanda ya yi a ranar Litinin a zauren Majalisar Dokokin Yahudawan Sahayuniya a gaban masu aikata laifukan kisan ƙare dangi. a cewar wani rahoto da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta fitar a ranar talata sanarwar ta ce amurka a matsayinta na ƙasa da ta fi kowace ƙasa samar da ayyukan ta'addanci a duniya kuma mai goyon bayan gwamnatin sahayoniya 'yan ta'adda masu muggan laifuka ba ta da wata kima wajen zargin wasu bayanin ya ci gaba da cewa al'ummar iran a yayin da suke miƙa godiya ta musamman ga jarumin da ba a taɓa ganin irinsa ba na ƙasar iran da ma na yankin shahidi haji kasim suleimani wanda ya taka gagarumar rawa marar misaltuwa wajen tunkarar ta'addancin ƙungiyar isis da amurka ta ƙirƙiro ba za su taba yafewa ko mantawa da wannan danyen aikin da amurka ta aikata na kashe wannan mutumin da mukarraban zaɓensa ba. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta bayyana a cikin bayaninta cewa maimaita zarge-zargen karya game da shirin makamashin nukiliyar Iran na zaman lafiya babu ta hanyar da za ta kubutar da laifukan haɗin gwiwa da gwamnatocin Amurka da 'yan sahayuniya suka yi wajen kai farmaki kan ƙasa mai aminci na Iran da kuma kashe al'ummarta hakika alfahari da kuma furuci da wannan laifi na wuce gona da iri da amurka da 'yan sahayuniya suka yi na kai hare-haren wuce gona da iri kan iran yana ƙara ɗora alhakin aikata waɗannan muggan laifuka da kuma bayyana zurfin kiyayya da suke yi da al'ummar iran Sanarwar ta kara da cewa haƙuri da kuma shiga tsakani da Amurka ta yi a kisan kiyashi da ƙarfafa 'yan sahayoniya a kan yaƙar latsinawa, da mamaye musu yankuna ba wani abu ne a ɓoye dole ne a ɗora wa Amurka alhakin taka rawa da take yi wajen tabbatar da hukuncin gwamnatin 'yan sahayoniya da take yi da suka haɗa da ana duk wani mataki mai tasiri a kanta a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kawo cikas ga shari'o'in ƙasa da ƙasa don hukunta 'yan sahayoniya masu aikata laifuka sanarwar ta ce manufofin shiga tsakani da amurka ke yi a yankin da goyon bayan mamaya da laifukan gwamnatin sahayoniya ke yi na kisan ƙari dangi tare da sayar da makamai marasa iyaka ga yankin sun sanya amurka a matsayin ƙasa ta farko wajen haifar da rashin zaman lafiya da rashin tsaro a duniya ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta bayyana cewa matakin da shugaban amurka ya bayyana na samar da zaman lafiya da tattaunawa ya saba wa irin ƙiyayya da musgunawar ɗabi'ar amurka akan al'ummar iran tana mai ƙarawa da cewa ta yaya wani zai iya kai hari a wuraren zaman lafiya da cibiyoyin makamashin nukiliya a wata ƙasa a cikin tattaunawar siyasa inda ya kashe mutane sama da dubu da suka hada da mata da ƙananan yara da basu ji ba basu gani ba sannan kuma yana da awar zaman lafiya da abota bayanin ya ci gaba da cewa al'ummar iran bisa kyawun al'adunsu da abubuwan tarihi mutane ne masu tunani warware saɓani ta hanyar tattaunawa da mu'amala a sa'i guda kuma suna aiki da jajircewa da azuma wajen kare 'yancin kai da martabar ƙasar iran da kuma neman cimma babbar moriyarsu a rayuwa a gefe guda kuma daga Sham sheikh na kasar masar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi maraba da ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar ta buɗe wuta a gaza babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi maraba da ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar ta buɗe wuta a gaza bisa shawarar shugaban amurka donald trump ciki har da sakin fursunonin Yahudawan Sahayuniya da Falasɗinawa da ke tsare. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda ya halarci zaman taron birnin Sharm el-Sheikh na ƙasar Masar don halartar taron zaman lafiya ya yaba wa gwamnatocin ƙasashen Qatar, Masar, Amurka da Turkiya bisa ƙoƙarin shiga tsakani da suka yi. Ya amince da muhimmiyar rawar da ƙungiyar agaji tare Cross ta ƙasa da ƙasa ke takawa wajen tabbatar da cewa an gudanar da wani saƙo cikin aminci da mutuntaka. Wata sanarwa da kakakin babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar ta ce bayan aiwatar da yarjejeniyar tsaki ta buɗe wuta al'ummar Gaza da haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun fara ganin kyakkyawar fata na samun kwanciyar hankali bayan shafe watanni ana barna. sanarwar ta tabbatar da cewa majalisar ɗinkin duniya da ƙawayenta na ƙara faɗaɗa ayyukansu cikin gaggawa a faɗin gaza hukumomin majalisar ɗinkin duniya suna ba da agajin ceton rai ga al'ummomin da suke makale a yankunan da ba a samu damar shiga gare su ba tsawon watanni sanarwar ta ce waɗannan yunƙuri muhimmin mataki ne na farko na daidaita al'amura da kuma dawo da martabar ɗan adam amma har yanzu bukatu suna da yawa ta jaddada muhimmancin samar da ci gaba mai ɗorewa da tallafin jin kai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga dukkanin ɓangarori da su ƙarfafa yarjejeniyar tsaki buɗe wuta tare da mai da ita zaman lafiya mai ɗorewa ya yi kira ga ɓangarorin yankin da na ƙasa da ƙasa da su yi amfani da wannan lokacin don sake ƙaddamar da sahihin tsarin siyasa wanda zai iya kaiwa ga kafa ƙasashe biyu masu cin gashin kansu masu gudana ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya ƙasashen Isra'ila da Falasɗinu zauna kafaɗa da kafaɗa da juna cikin zaman lafiya da tsaro a cikin amintattun iyakoki da aka amince da su bisa layukan da aka shata kafin shekara ta 1967 bakwai tare da Kudus a matsayin babban birnin ƙasashen biyu. Bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa, ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran yarjejeniyoyi da suka dace. a nata bangaren tawagar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa a shirye take ta gudanar da shirin majalisar ɗinkin duniya na faɗaɗa rarraba kayan agaji a gaza mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin kai da ba da agajin gaggawa tom fletcher ya bayyana shirin ayyukan jin kai na faɗaɗa agaji zuwa gaza nan da nan bayan tsare ta buɗe wuta da kuma ɗage auraren takunkumi da cikas da aka sanya akan shigar da kayan agaji yana mai jaddada cewa a shirye hukumomin majalisar ɗinkin duniya suke su aiwatar da waɗannan ayyuka a wani jawabi da ya yi wa manema labarai a birnin New York ta hanyar bidiyo daga Riyadh babban birnin kasar Saudiya wanda yake ziyara a wani bangare na ran gadin kasashen waje. Filicha ya ce dole ne shirin samar da zaman lafiya da shugaba Donald Trump ya zama ginshikin ayyukan ceton rayuka a yanki da ceton dubun dubatar rayuka don haka dole ne a yi amfani da wannan lokaci tare da san rai azuma da karamci daga cikin ƙoƙarin da hukumomin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya suke da niyyar aiwatarwa bisa ga shirin kamar yadda Filicia ke yi cikakken bayani akwai ƙara yawan motocin agaji da ke shiga Gaza a kullum rana zuwa ga ɗaruruwan mutane da suke cikin mawuyacin hali. faɗaɗa samar da abinci a duk faɗin Gaza domin kaiwa ga mutane miliyan biyu da ɗigo ɗaya da ke buƙatar agajin abinci da kuma mutane kusan dubu ɗari biyar da ke buƙatar kayan abinci mai gina jiki, taimakawa gidajen burodi da dafa abinci na al'umma, tallafawa makiyaya da masunta wajen dawo da rayuwarsu bayar da tallafin kuɗi ga gidaje dubu ɗari biyu don biyan buƙatun abinci na yau da kullum. ƙarfafa juriyarsu da dawo da martabansu haɓaka binciken abinci mai gina jiki da samar da kayan abinci mai gina jiki gami da makamashi mai ƙarfi abinci mai gina jiki ga mafi raunin al'umma gami da mata masu ciki da masu sharuwa yara da samari A batun kiwon lafiya kuwa akwai harkar gyara tsarin kiwon lafiya da ya lalace, samar da muhimman kayan aikin likita, sake kafa tsarin sa ido kan cututtuka na al'umma, taimakawa masu ba da agajin gaggawa da haɓaka a ruwan likitoci a yankin. taimakawa haɓaka kulawar gaggawa kiwon lafiya na farko lafiyar yara da haihuwa da lafiyar mata da jarirai ƙaddamar da kulawa ga cututtuka marasa yaduwa, lafiyar kwakwalwa da kuma inganta su, taimakawa ƙarfafa shirye-shiryen barkewar cututtuka, sa ido dabaru da tsarin aikatawa, kula da samar da ruwa musamman na sha mai tsafta. ana yi wa mutane miliyan ɗaya da hudu tsarin ayyukan samun ruwa mai tsafta taimakawa maido da hanyoyin ruwa da rage dogaro da motocin ɗaukar ruwa ta hanyar samar da mai, janareta da sinadarai. gyara magudanan ruwa da tashoshin famfo matsar da sharan gida daga wuraren zama, samar da kayan aikin tsafta, gudanar da tsare-tsaren wuraren rayuwa, muhimman faɗaɗa tanadin matsugunai, gami da taimakon iyalai su shirya don hunturu. kawo da raba dubban tantuna a mako-mako da sauran kayayyaki mayar da hankali ga iyalai masu girma masu rauni da waɗanda ke zaune a cikin matsanancin yanayi a wuraren da ba a kula da su da cunkoso ba da fifiko ga sabbin mutanen da suka rasa muhallinsu da waɗanda suka koma da suka rasa matsugunansu. sake buɗe wuraren koyar da ilimi na ɗan lokaci don samar da ayyuka ga yara dubu ɗari bakwai da suka isa makaranta da kuma samarwa yara kayan karatu da kayan makaranta da sauransu.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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ku. kan batutuwa daban-daban malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu mure jamhuriyar musulunci barkan ku da aiki da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cikin koshin lafiya mai magana malam bashir babban tasha layin difa da magaram ma'aji na gungiyar masu kira da sauran radio ta afirka reshen jihar da magaram hakika kamar yadda sojoji suka amshi mulki a madagascar muna yi musu fatan alkhairi kuma da fatan za su gyara matsalolin da yasa suka amshi mulki a kasar duba da yadda yanayi yake a cikin kasar na taɓarɓarewar rayuwa ko kuma irin ƙudurin da ya sa suka amshi mulki da fatan za su mai da hankali don kawo gyara a kasar saboda ta ci gaba ta kai wani matsayi a ƙasar. mune muku fatan alkhairi da fatan allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a duniya gaba daya mai magana malam bashir babban tashar layin difa da magaram assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu assalamu alaikum radio ta haram musulunci sunana shugaba iliyami kartiji shayi garkin daura tare Najeriya kama ga karɓar mulki da sojojin Madagascar suka yi to muna kira dai ga yi mulki suka yi sai su zo su gyara abin da ya taɓarɓare a cikin ƙasarsu kuma ƙasa ta su ce ba ta wasu ba ce su tsaya su gyara ƙasa su dalilin da ya sa suka karɓa wannan mulki to su dage su kawo gyara cikin su kuma Allah wani ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci mu guje mu gani Allah kare mu abin da yake damun mu sama da ƙasa gaba da muku da arewa Allah kai mana maganin su na gode radio ta harar mu ne masarauki suna na shugaba Iliya tv shaye garkin daura Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga anguwar Sabon Gari da makamin Jamhuriyar Nijar. Na so ku ba ni dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wakarana domin ji yadda sojojin Madagaskar suka kwaci mulki a hannun shugaban ƙasa. To muna musu fatan alheri kuma muna musu fatan nasara kuma wannan sojoji da suka amshi mulki muna musu fatan ubangiji allah sa su yi lafiya kuma su kammala lafiya na gode ku su lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo mai albarka na Iran jamhuriyar musulunci kuna magana da Malam Abdulkarim dan katsar maraɗi, ina so ku bani dama in dan yi tsokaci akan sha'anan Malam Abdul muna jin wata jita-jitan cewa an dauke shi daga Kano an maida ya Abuja to abin da muke kira ga yan ɗarika wayanda suka yi maja to ku saurari abin da kuma zai zo a kanku. ku jira abin da za ku gani a kawunan ku saboda yakin da ya ci dan uwanka ba zai barka ba kun bari wahabiyanci ya riga ya yi tsauri ya yi girma ya yi sayu a najeriya ko to wallahi malam duk wani wanda ba kan wannan aƙida ba yake ya kwana a kan shi ya kwana da kari ya kwana da kari wayannan mutanen malam ba kankan wa fitina ba ce a duniya Allah ya mana tsari da sharrin su Allah ya mana tsari da sharrin su dama Isra'ila ce da Amerika da Ingila suka kawo da Saudiya kuma suka matsa su akan maradan su a cikin duniya duk ƙasar da kaga an kai su to wannan ƙasa zaman lafiya ya kare mata kuma babu yanda za a yi musulmi ya fafaka a cikin ƙasar eh su sun sa riga musulunci ne suna yaƙar musulmi kar ka yi tsammanin sanin hadisinsu su da alƙur'anin su ba abin da annabi bai bayyana ba dama annabi ya ce za ka rena karatun ka in ka ji nasu za ka rena sallar ka in ka ga tasu amma imanin su bai wuce makoshi ba to kaji wa'annan mutane da kuka ba kankanuwa fitina ba ce Allah tsare mu da sharru assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryar Radio Tahiran muna muku barka da dawowa. Masha Allah, masha Allah mun matakar farin ciki da dawowar wannan sashen da muke aika ra'ayoyinmu kan abubuwan da suke wakana a kasashen duniya da dama. Masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. BOH Hausa. Barkan ku da safe. Hassan barka ina ku fatan alkhairi da fatan jama'a wannan gaba sun koshin lafiya. Allah ƙara ɗaukaka wannan gida, wannan kafa. A gaskiya kamar yadda aka buƙaci ra'ayoyi ma game da juyin mulkin soji suka yi kasan madagascar wannan ya isa ya zama izina ga shugabanni masu kama kariya musamman mu na afirka wanda in su kama mulki ba sa so su sakon so su ga sun dawo akan mulki da su da yaran gidansu ta wannan ya zama izina gare su ya kamata duk wanda ya gama tenuwan shi to ya sauka ya ba wani shi ma aka kama luddan shi don haka allah ya mana muwafaka mai magana alhaji usman memba a kungiyar masu kirar sauraro rashin afirka daga garin guda da sokola kurgan kaduna najeriya na gaida jama'a wannan kafa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatan alheri zuwa gare ku barkan ku nan lokaci. Hassan barka ina maka fata alheri barkan ku da dawowa. Wannan kungiya ta Iran Allah kara ɗaukaka shi. Allah kuma ba mu ikon amsa muryoyin mu da za a dinga turawa a cikin wannan gida. Mai magana mai gaishe Fatima Sani memba ce daga cikin muryar matasa na Afirka. ce ina ma kowa fatan alkhairi barkan ku da dawowa ina gaida kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tarayyar munin musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan bayan wani lokaci da aka shafe ba mu jin ku to da fatan dai ana cikin koshin lafiya yaya aka bullo ya al'amura Hassan barka muna muku barka da daukacin duka ga rediyo na shashin ku gabaki daya al'umma na cikin gidan nan kuma muna murna ga baki ɗaya da dawar ku kan aiki Allah wani zai bar mu tare ba mu lafiya da zaman lafiya abin da yake damu mu Allah ka mana maganin sa kuma Allah ubangiji ina roƙonka Allah ka ƙara annabi daraja da wasila Allah ka ɗora musulunci kan kafirci to muna muku fatan alkhairi sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura muna tare da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ɗanbari Bari shugaba na fada mazajen daga Niamey Niger. To, Madagaskar dai an yi wani abu. Eh, duk ƙasa, duk ƙasa an an yi kudata, ƙasa ta koma baya. Kenan an alheri ne, Allah ya tabbatar mana shi. An ba alheri ba ne, kuma Allah sa ya koma ya zama alheri eh, Allah kuma ya kawo kwanciyar hankali cikin kasar ta Madagascar sunana Muhammadu dan bari shugaban na fada zai naga mai Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa da gurubu radio jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku fatan alkhairi da fatan kuna nan cikin koshin lafiya da fatan dai ana nan cikin koshin lafiya lokacin ma'aikatan eh, wannan shashi na da jamhuriyar musulunci ta Iran maza da matan su daga dan ku suna mai dala Bushari Gabasawa jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran hassan barka ina muku fata alkhairi da fatan ana cikin koshin lahiya to muna godiya sosai muna godiya muna godiya sosai insha Allah muna tare da ku a kowane lokaci suna na sani dan jajan da ke ana unguwar a garin maradi alkhairan Allah ya kai ma dukkan al'umman da suke cikin wannan gida mai taron albarka kuma insha Allah za a ci gaba da ba da ra'ayika kamar yadda aka saba in Allah ya so ya da Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara haɗa hankulan mu Allah ya kara ciyar da wannan tafiya ta mu gaba ki ɗayan ta gaba. Assalamu alaikum rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Malam Hassan Barka muna jinjina muku kuma muna yi ma dukkan ma'aikatan ku barka da wannan lokaci kuma muna yi musu fata na alkhairi kuma muna maraba da wannan bude muna wannan dama da kuka yi saboda mazan zan aika ra'ayoyin mu ga dukkan wasu abubuwa da suke damun mu. Mai magana Salisu Yahaya dan Nijar daga Agunje Kwara ta tare Nijeriya mun ba na kungiya ta masu kira da sauran rediyo ta Afirka Reshen Nijeriya. Malam Hassan Barka a tashi lafiya jamhuriyar musulunci ta Iran ina yi muku fatan alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa Radio BOH da ke birnin Tehran, Iran. da farko sunana malam kabir da ke mara ɗan gulu kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi wannan yarjejeniya da hamas da isra'ila abinda za ni jawo hankalin hamas ta hankali wallahi isra'ila abin abinda take fata a sako mata wa'annan mutanen ne wannan yaki ba hwasa shi za ta yi ta riga ta yi alkawari nan dubara ce da shi da su da trump ɗin da komi dubara ce saboda shi Netanyahu kenan 'yan kasar sun tada mai hankali a sako masa sauran mutane saboda shi ba Yahudi yana da wata akida daga kashe mutum guda ba Yahudi ƙara kashe musulmi dubu shi wannan ba Yahudi ba matsalar shi bane ba ta yi hankali ta yi taka tsantsa ita Hamas na gode magana Malam Kabiru daga nan Maradi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Murya jamhuriyar musulunci barkan ku da ake da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cin koshin lafiya. Mai magana Malam Bashir babban tasha layin difa da magaram. Ma'aji kuma mai bada shawara na kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka da jihar da magaram. Eh hakika mun ji daɗi kuma mun nuna farin cikin mu tsakanin Isra'ila da Hamas muna fata Allah tabbatar da alheri Allah sa kuma hakan din ta dore duba da irin abubuwan da ke wakana na zubar da jini da kisan gilla da Isra'ila take ma Hamas a yankin Gaza wannan abu ne mai ɓaci rai ko mai taɓa zuciya sosai Allah sa mu dace Allah rufa asiri Allah sa kuma duniya ta zamana lafiya saboda babban abun damuwa ne irin eh, yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace da ake na a duniya yana ci mana rai kwarai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mai magana malam bashir babban tasha layin difa da magarab assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu biyo ya ta hausa jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da kuke mu dama da tofa albarkacin baki mu musamman ma bangaren isra'ila da hamas to babu abin da zan ce sai dai mu fata allah kasashen nan guda biyu isra'il da ita hamas allah sa zaman lahiya da kwanciyar hankali hankali a kasashen mu muna ma kowa fata alheri kuma muna fatan da gane ma juna a kawo karshen wannan rikice-rikice da ake muna godiya kuma mai magana mamman salisu wanda ake kiran shi don zaman shugaban na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar da magaram assalam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran barka ku da wani barka ku da wannan lokaci taron albarka. Hassan barka barka da yau barka da wannan lokaci yana maka fatan alkhairi farko dai suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi mamba na masu kira da saurare dan gwagwarmaya a cikin wannan kafa ta wannan rado mai tarin albarka. To na ji yarjejeniya da Hamas da Isra'ila to wallahi ni dai a nau ra'ayi a nau abin da na hanga dangance da wannan lamarin na Hamas da Isra'ila wallahi eh, musulmi su yi hattara ba Yahudi ba dan goyon baya ba ne. duk abin da za ka yi shi wallahi da ka a ce a rasa ba Yahudi guda wallahi ƙara musulmi dubu su a ce sun kashe musulmi dubu don wannan abun dubara ce wallahi dubara ce ai su musulunci ne kawai suke mazagon kasa. ba wani abu ne ba kenan idan kuka auna kuka gani kasa ko wannan mutanen nasu to sun samu kawa Yaki ba tsaye da haifar za su su da ma gurin su dai a dai sako musu mutanen su to wallahi mu a kiran da muke musulmi mu ci gaba da addu'a Allah ya ɗaukaka wannan kasa. Allah ya karya Isra'ila da Donald Trump da duka waɗanda magoya bayan su insha Allah kuna tare da Ibrahim Shushana da ke garin Kasige Ure Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi sai an jima a huta lafiya haza Hausawa salam. Assalamu alaikum shafin Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Maidala nan gabasawa jihar da Magaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. Jiga na gaskiya ta hoto huska muna maraba da wanga tasanci eh, tsakanin kungiyar Hamas da wato kasar Isra'ila. Sai dai kiran da muke yi ka aje a yi kitso da kwakwata ne duba da eh, kasar Amerika da kasar Isra'ila an samu nawucin da suke kulla a wannan yaki da ake yi tsakanin su da eh, kasar Sai dai ana kuma jan hankali da zamu yi ga su kasashen Larabawa ya kamata a duk wani goyon baya da ya kamata a ce sun ba domin kafal kasar isra'ila ko kuma domin kawo zaman lafiya ga wannan yanki na gaza ya kamata a ce sun yi shi duba da eh, al'umma da dama wanda suke yanayin yanki na falastin sun tafi gudun hijira wa'ansu eh, su rasa rayukansu abin tausayi hakan ya kamata a ce wa'ansu kasashe kuma sun zaba ido sun gani duka kashen da ake wa wa'annan kasashe wanda hakan ba jin daɗin shi muke ba da ƙarshe nake cewa suna na usman mai dala ne nan gabasawa jihar da magaram cikin gaba ta nijar. to masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agar da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. דעות ופוליטיקה. מאזינים יקרים, שלום רב. פרשנים ופעילים פוליטיים מדגישים כי ההחלטה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. بمعمار داعشی کۆتەرتۆ تێمان هەت کۆمیموت مەدهیمانێگید هەتۆکفانوت حالیە بە تکیفۆ تاڤیریۆت چلەرچۆ تەبریت بە شەڤۆ تاخڕۆنیم על אזורי מגורים אזרחיים ותשתיות בתימן, יחד עם המשך תמיכתם של וושינגטון ובעלות בריתה במשטר הישראלי במהלך שנה וחצי של רצח עם ואפרטהייד ברצועת עזה, מלמדות שצנעה הוכיחה שוב שהתקיפות הללו הן רק